من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo muna mai addu'a ga wannan baiwar Allah da ta rasu Allah ubangi ya gafarta mata ya jikanta ya kyautata mafancinta ya sanya kabarinta ya zamanto dausayi ne daga cikin dausayin aljanna Allah maɗaukakin sarki ya sa ta yi sa'an tafiya cikin wannan wata mai albarka mai alfarma shi kuma mai gidanta Allah ba shi haƙurin jure wannan rashin abinda ta bari na ‘ya'ya Allah ubangiya raya su ya musu albarka da izinin Allah subhanahu wa ta'ala yau za mu tashi aya ta ɗari da hamsin da ɗaya insha Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون نعم Allah maɗaukakin sarki a wannan aya ya ce, Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون wannan ci gaba ne na ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi imani da shi jiya Allah ya nuna mana yadda ya juya alkibla ko ya juya alkibla daga baitul maqdis zuwa baitul haram ɗakin ka'aba mai alfarma sai Allah ya faɗa mana manufan yin haka yace wali utimma ni'imati alaikum domin in cikita muku wata ni'ima ta wala allakum tahtadun domin ku ƙara shiriwa sai Allah ya kawo ga ni'ima ta biyu kamar yadda juya alƙiblan nan ni'ima ce a gare ku haka nan ma kama arsalna fikum rasulan minkum kamar yadda muka aiko manzo a cikinku ya zamanto ya zamanto zuwan shi ni'ima ne a gare ku to haka nan majuya alqiblan shi ma ni'ima ne a gare ku duka ni'imomi ne sai Allah ya nuna wancan eh, aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ni'ima ce laqad manna Allahu alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayati to wancan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni'ima ne zuwan addinin musulunci ni'ima ne al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'imati to haka nan ma eh, eh, shi ma juya alƙiblan yanda yake ni'ima ne to haka nan ma kama arsalna fiikum rasulan haka nan ma kaman yanda muka aiko manzo a gare ku minkum daga cikin ku manzon ya tashi ku larabawa yanda kuke balarabe haka shi ma yake balarabe fikun manzon daga cikinku yanda kuke ‘yan adam haka shi ma manzon yake ‘yan ɗan adam ne shi ma to muka aiko muku shi rasulan zamanto manzo minkum daga gare ku aka ɗauko shi kuma aika aiko shi cikinku kamar yadda Allah ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga da ƙasa muka halicce ku cikin ƙasan zamu maida ku daga ƙasan kuma za mu fidda ku yau qiyamati to wannan manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ya ta da shi daga cikin mu ne sannan ya aiko shi zuwa gare mu me manzon yake yi za a nuna mana ni'imomin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yatlu alaikum ayatina ya rika karanta muku ayoyinmu na Alkur'ani. kullum za ka samu sahabai a tare a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta musu alqur'ani yana musu bayanin halal da haram wannan ayar ita ce kaza wannan ma'ananta kaza kaza kaza yatlu alaikum so turu karatun alqur'ani din nan mutane za su rika kusantan Allah suna ne santan munanan abubuwa wayu zakkikum yana tsarkake zukatanku daga shirka da zukatan kafin a musulunta gumaka suke bautawa zukatan a kulle suke zukatan cikin duhu suke zukatan akwai hasada akwai kiyayya akwai gaba akwai gilli akwai kyashi yanzu qur'ani ya zo gaba daya a demo kake karanta qur'ani demo zuciyanka tana ƙara tsaftata tana ƙara zaman to farasol babu wani abin da zai cire maka cuta ko dauda da yake cikin zuciya in ba karatun alqur'ani ba sam kaga hasada kaga kyashi kaga kiyayya kaga shirka kaga bidi'a, duk wani abun da yake cuta ne da yake sa zuciya ta yi tsatsa ta yi rine to ba abin da ke cire wannan cutar sai karatun ƙur'ani mai girma karatun ƙur'ani kullu yana floshin ɗin wannan ƙazanta da datti da yake mamaye zuciya ya wanke zuciyan ya cire tsatsar kaga ta zamanto fara sultana tana kyalli kamar yadda Allah ya ce fi qulubihim maradun da sun karbi musulunci sun yi imani da alqur'ani suna karanta shi da wannan marad din ya tafi kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun da suna yawan karanta qur'ani suna aiki da shi da wannan tsatsa na tawaye mudun ya bar zukatansu babu wani likita a duniya ko kuma wani aiki ko wani abin da za a maka a duniya a ce an zare hasada da kiyayya daga zuciyanka sai karatun Qur'ani ba likitan da zai kware komai kwarewanci a ce yayi operation a zuciya ya fede zuciyanka ya zaro hasata ga ta nan ya rike ta da almakashi ya sa ta a kwalba an rufe a ajiye ta a lab in aka zo a ce kun ga hasadan da hasadan zuciyan wani kenan ita ce wani babu Kunga shirka da yake zuciyawa ne kun ganta gashi nan an cire yanzu yau ba shirka a zuciyar shi tauhidi ne babu qur'ani ne kawai shi yasa Allah madaukakin sarki yace qad aflaha man zakkaha wanda ya tsarkake zuciyarsa yayi imani da Allah ya karɓi alqur'ani yana aiki da alqur'ani yana karanta shi ya tsarkake zuciyar shi daga munafurci daga shirka daga hasada to aflaha wannan shine wanda yake rabauta gobe kiyama wa qad man dassaha wanda kuma ya kazantar da zuciyarsa da dattin hasata eh, dattin eh, munafurci dattin shirka dattin kafurci to wannan khaba ya tabe so irin wannan tsarkakuwa ta zuciyar ne eh, Nabi Musa ya nema daga Fir'auna yace masa wa hallaka ila zakka? zakka yane eh, tsarkake zuciyar shine wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu kubura ayatal kubra fakazzaba wa'asa asa adbara yas'a fa fanada fa qala ana rabbukumul ala fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula to dama amfanin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika karanta mana ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala muna ji wa yuzakkikum ya rika tsarkake mu ayoyin suna tsarkake mu suna tsarkake zukatanmu wa yu'allimu he kaga kawai ala bi zikrillahi tatma'innul qulub alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ayoyin qur'ani su suke softening din zuciyar mutum kaga mutum mai sauƙin mai sauƙin kai saboda ya zamanto musulmi ya zamanto mai kaskantar da kai ya zamanto mai tawalu'u mai sauƙin kai da makamantansu yanda Allah ya sifanta sahaban manzan Allah ya ce idan ka kalli sahabai su isu sai ka same su ruhama ubainahu amma idan suka fita cikin gaba a abokan gaba da makiya sai ka same su ashidda'u alal kufari nan ƴan uwansu musulmi haka nuna mai yatsa bai kula ka ba sai ka shaƙe shi ba zai kula ka ba sai ka mare shi ba zai kula ka ba ya san kai ɗan uwan ne musulmi amma idan kana so ka ga bala'in shi da musiban shi a je filin daga inda za a yi abin nan da kafurai ka gani za ka ce kai ashe wannan taɓo shi kai ni kyale ni kawai yake wallahi kyale ni kawai yake saboda ni ɗan uwanshi ne musulmi haka ake so mutum ya zamanto menene ya zamanto jimina kamar yadda laraba suke da wani karin magana proverb haka jimina a cikin gida zaki a waje kar mu ce zanto zaki a cikin gida jimina a waje ina fata an gane ko to annabi sallallahu alaihi wa sallam an turo shi yuzakkikum yana tsarkake ku wa yuallimukumul kitaba yana sanar da ku littafin alqur'ani mai girma wal hikmata da sunnarsa imamu sha'ifi yana cewa duk inda aka ji an ce alkitabu wal hikmatu alkitabu wal hikmatu alkitabu din shine alqur'ani alhikmatu din shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa yu'allimukum kuma annabi yana sanar da ku ma lam takunu ta'lamuna abunda da sam sam sam ba ku da ilimin sa ba ku san hukuncin sa ba akwai abubuwa da yawa kafin zuwan manzon Allah da ba san hukuncin su ba kaga da cin mushe ake zuwan manzo Allah aka ce hurrimat alaikumul maitatu kaga da giya shanta ake yi da Allah ya ce innamal khamru wal maisir wal ansabu rijzun min amali shaytani fajtanibuhu da caca yin ta ake yi daga zuwan alqur'ani yace ku ne sanci caca akwai abubuwan da da can ba ku san hukuncin su ba ba ku san matsayin su ba ba ku san halarcin su ba ba ku san haramcin su ba sai da alqur'ani yazo kuka san su kuka san matsayin su ta fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sai mutum ya aure mata goma da manzo Allah ya zo ya ce mata hudu kawai kaga da an san an samu ilimin da da can ba a ba a san shi ba ba a san shi ba fadkuruni Allah ya ce ku musulmi fadkuruni ku rika ambatona sallah ambaton Allah ne subhanahu wata'ala in za ka ci abinci ka ce bismillah in za ka kwanta bismillah in za ka shiga bayan gida Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'is in za ka tuɓe riga bismillah duk abin da za ka in za ka hau abin hawanka mota ne menene ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin ka zauna ka yi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ambaton Allah ne karatun Qur'ani ambaton Allah ne duk abin da za ka yi ka rika ambaton Allah su ne azkar zikirin safe da yamma to idan kuna yawan ambatona kuna yawan tunawa da ni ba ku mance da ni ba in ji Allah ni ma azkurkum zan rika tunawa da ku in ji Allah kamar yadda Allah ya ce wala takunu kalladina nasullaha ko fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun eh rabbi lima hashartani a'ama wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa Allah ce fadkuruni ku rika ambatona ku rika tunani kuna kiran sunana a dukkan al'amuranku ni za ku kira sunana karka kira sunan wani Allah sam in za ka yanka bismillahi Allahu akbar in za ka zauna bismillah in za ka miƙe bismillah in za ka yi jifa a makka ka ce Allahu akbar komai in ji Allah ku rika ambatona ni ma azkurkum zan rika ambatonku bi mana ku rika ambato na lokacin da kuke cikin yalwa da lafiya da arziki da kwanciyar hankali ni ma zan tuna da ku a lokacin da kuka shiga tsanani ko rashin lafiya ko tashin hankali shine hadisin da manzon Allah ɗaya daga cikin wasiyoyin da yawa Abdullahi bin Abbas ya ya gulam in unni uallimuka kalimatin yace ta'arraf ila Allah fi rakha'i ya'rifka fi shidda ta'arraf ila Allah tajirhu tujahaka ka rika tuna da Allah a lokacin da kake cikin yalwa da zaman lafiya da kwanciyar hankali da walwala lokacin da ka shiga kunci shi ma Allah zai ambace ka zai tuna da kai Allah ya ce washkuruli ku rika gode mun ga dukkan abin da na ku na ni'ima in na baka lafiya ka gode mun ya gode wa lafiya take shine ka yi amfani da lafiyan wajen bauta wa Allah da aikata abin da Allah yake so mai lafiya ya aikata kar yi amfani da lafiyan wajen saƙa wa Allah kar yi amfani da lafiyan wajen butulce wa Allah subhanahu ta'ala Allah ce inna muku wata ni'ima ku rika gode mun la in shakartum la azidannakum duk lokacin da kuka gode wa ni'ima ta zan ƙara muku inji Allah mota ni'ima ce in Allah ya baka ita sai ka rika tunanin irin yadda Allah ya maka ni'ima da a kafa kake yawo ko a mashin yanzu Allah ya ɗaga ta da rana in kana kan mashin kana cikin dai rana kana cikin iska da hayaki da ƙura da hunturu da sanyi da koma da komai in ana ruwan sama ya jika ka yanzu ka samu mota alhamdulillahi za ka ɗauki iyalinka za ka ɗauki ɗayan ma za ka ɗauki yara za ku je anguwa a cikin rufin asiri wannan ka tafiyar da motan ka tsare kanka daga saba wa Allah da motan wani in Allah ya bashi mota to ya samu abin yawo kuma eh ka gan shi a nan a duhu a laɓe in dare ya duk inda duhu yake nan za ka samu watan shi bai son ya tsaya a haske ya ka ce wani irin shaidanin aljani ka san shaidanu ne ba sa son haske ko kaɗan ba sa mafitowa lokacin haske ka same shi a laɓe ne a lugat hall a'a ne a gaban poli a'a ne a hanyar abuja a'a ne a nan duk wajen wata ta'asa yanzu kuma an samu mota alhamdulillahi kuma rayuwa da lafiya mu ka ga yau bakar mace ne anan, jibi fara ga gata doguwa ga a can eh, gajeruwa yau menene ga nan haka za ka tarar kawai Allah ce in ka haka da abin hawan da na baka baka gode wa ni'iman da na maka kuɗi kuma idan Allah baka kai ne sinima kai ne can kai ne nan kai ne nan to Allah ce fashkuruli washkuruli ku rika gode mun idan na muku ji Allah subhanahu ta'ala wala takfurun kar ku lullube wannan ni'imar da na muku din nan ku yi butulci ku rika aikin kafurci da ita kafurci anan ba babban kafurci bane mai fidda mutum musulunci a'a wato Allah ya maka ni'ima ka lullube ni'iman kai kaman baka ganta ba kawai kana saba wa Allah da ita da kana gidan haya masha Allahu kana fama yau ka koma riga sa jibi eh, kudin haya ya gagara ka dawo ka bala can a ta da kai a baka notice ka koma hayin banki can ina ka koma rafin guza ana nan ana nan a koma can mararraban jos haka haka ka rasa inda zaka zauna can Allah ya maka ni'ima ya maka bude ka samu wata yar kwangila ma malam ka samu riban miliyan hamsin ka gina gida mai kyau da ka tashi ka gina guest house kuma can ake barna kuma ka duba ɗan adam yadda ke kullum ma mala yanzu kawai da an menene ina wani a yana can baka dawa gida sai sha biyun dare ba ka bar gida kwana biyu kai karya kai tafiya kana can guest house duk wanda ya zo ganin ka in dai mace ce ka kalle ta sama da ƙasa ka ce to mu haɗu a guest house zan ji bayanin a can da makamantan haka za ka tara duk lokacin da wani ya zo neman taimako ko wata ta zo neman taimako ka taimaka mata daga abin da Allah ya baka na wannan ni'imar sai ka nemi taɓa mutuncinta tukuna haka za ka tafi, kai yanzu ka gina meeting point ta haka za ka ga waɗansu suke sakanta wa Allah da ni'imar sai mutum Allah ya ɗauke kayan sai ka gan shi a masallaci assalamu alaikum a karama kallahu Allah ina son ganin ka ne wallahi ina cikin wani hali kaza don dai ba kyau a yi tone tone ne kawai da kullum heli ma tambaye sa lokacin da kake da shi me kake billahi lazi ka ganni anan ina da kaza ina da kaza irin sai ka ga ana gararan ba a shiga ko wannan ne a a shiga dillancin gidaje ne a a shiga dillancin filaye a sai da filaye biyar ga mutum a sai da fili ɗaya ga mutum biyar a yi ta cuku-cuku a gudu a ɓace a bar garin a ce wani baya gari iyalansa sai ta yawon neman taimako mai gida ya gudu ya bar mu ba mu san inda yake ba ba labari can a bullo da ƙyar da tsaye gumi da sanda da menene a shige gida a yi sati ɗaya a fita haka za ka tarar ta fata an gane ku duba annabi adam ƙwayan itace ɗaya ya ci Allah ya raba shi da aljanna fa duk ni'iman aljanna nan ido bai taɓa gani ba kunne bai taɓa ji ba zu amma sako ɗaya yayi Allah ya raba shi da duk ni'iman aljanna nan to kai waye ne da Allah ba zai raba ka ba kai in kana sa ya ce bari kai bari kai bari kai yau da gobe ya kwace sai ya kwace ka ce je kai yanzu inda he kai haya eh kai gaje ko kai wani aiki da makamantan su ka samu Allah rufa mana asiri Allah ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah kullum idan kuka shiga matsala da damuwa to ista'inu bis sabr ku rika neman taimako da hakuri ku rika sa hakuri a rayuwanku ji Allah subhanahu wataala duk in ji Allah idan ka shiga in ka hana da hakuri nan gaba abun zai zai gushe ba abin da ya zo ya dawwama ba a taɓa dawwama cikin wahala ba ba a taɓa dawwama cikin sauƙi ba kowanne yana canjawa ba a taba dawwama aka ba sai Allah ya nuna mana wato solution da za ka bi ga problems ɗinka na farko ka rika haɗawa da haƙuri yanzu azumin nan da muke haƙuri ne haƙuri ne haƙurin kuma ya kasu kashi uku haƙuri na farko ka yi haƙuri ka jure wajen bauta wa Allah duk waɗansu dokokin da Allah ya ɗora maka ya wajabta ka masa to sai ka haɗa da haƙuri ka rika yi kaga salloli biyar din nan ka rika yin su so biyar a rana a lokacin su da Allah ya kayyade a cikin jam'i cikin mutane wallahi sai an hada da hakuri ka tashi da asuba ana yayyafi ana sanyi a kira sallah ka taba ruwa ma malam ka ji shi kamar daga fridge duk da haka ka shafa shi a jikinka ka alwalanka ka fita ka je masallaci kai nafila ka zauna jiran liman sai an hada da hakuri ji Allah subhanahu wa sai an hada da hakuri ka koyi karatun qur'ani sai ka hada da hakuri duk abinda zaka nema na biyayya wa Allah duk abinda Allah ya wajabta maka ka masa na samun aljanna ne sai ka hada da hakuri hakuri na farko kenan hakuri na biyu ka yi hakuri wajen controlling zuciyanka da mind ɗinka wajen barin saba wa Allah mace za ka zo maka ka ganta kaman abin nan ka yi haƙuri ka danne ka ce a billah ka da idonka ka kau kauda kunninka daga jin magananta kana aiki a wani ga kuɗi na haram za su zo a gaban ka ma hannu kawai za ka ɗan yi bairo haka kawai shi kenan ka ci miliyon talatin nan ba mai sake jin labarinsu amma ka tuna cewa haramun ne makomanka ba kyau a gobe kiyama ka yi haƙuri ka jure ka kontrolin mind ɗinka kuma baka duk lokacin da Allah ya haramta maka abu kai kokarin kai controlling kanka ka hana kanka ka danna zuciyanka to lokacin ne Allah kuma zai dada jarrabanka da abun da yafi wannan yawa in da dan dubu goma goma kake dan fisga kake fisga daga ran da kace na tuba na daina insha Allah tabaraka ta'ala ba zan sake taba ko eh, eh, kokon haram ba to sai ayi transfer ɗinka a kai ka inda miliyon talatin zai rika wuce ta gabanka da dubu goma ne fa yanzu da ka tuba sai ka ga an maka transfer ka koma inda kuma yanzu miliyoyi ne za su rika wuciya ta gaban ka haka kawai duk jarabawa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da kace ka duba ka bar zina lokacin ne matan za su rika dannowa suna ta kawo maka hari wanda suka fi na gadin mata duk jarabawa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da kace ka tuba ba za ka taba cin kubun haram ba lokacin ne Allah zai jarrabe ka na garin kwaki maya gagare ka wallahi haka za ka tarar to Allah ce komai in na jarrabe ku da shi ku rika neman taimako da cin nasara da wajen haƙuri shine number 1 haƙuri na uku shine haƙuri a bisa nan haƙuri wajen bautawa Allah da masa da'a haƙuri wajen kame kai daga bari wajen barin saba wa Allah haƙuri na uku shine haƙuri a bisa ƙaddara da Allah ya ɗora maka kana nan yau sai aka ce iyalinka ta rasu kamar yadda muka yi sallah ma wata yanzu ya za ka yi ga yara duk an bari kana nan sai a ce mahaifinka ya rasu kamar yadda muka yi ma wannan shekaran jiya sallah na da yara ƙanana akwai na goye ya za a yi muna nan kawai kana nan kana walwalanka ko tafiya daga nan zariya zuwa abin da aka yi hatsari aka ce sai an yanke kafan duka ya za ka yi within a month kawai ka koma kan keken guragu yanzu ya za ka yi da wannan kaddara ka kana nan kana gu kana kaza kaza aka ma waya gida ya kone iyali duka fa sun tafi a cikin gobaran nan ba wanda ya fito hatta yara da iyali ya za ka yi karata kanka ka ce kai a barka ka harbe kanka Yanzu za yi da wannan kaddarar da makamantar wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri mutum yayi imani da wannan yayi hakuri ya jure kar ya furta mummunan kalma ga Allah bisa wannan jarabawan da Allah ya masa to Allah ya ce wasta'inu ku rika neman biyan bukatunku ku rika neman taimako wajen biyan bukatunku da hakuri inji Allah bayan hakurin nan sai menene salati ku rika sallah kuna nafila da addu'o'i ku yi ta addu'a kuna gaya wa Allah damunku ku yi ta addu'a kuma kuna masu haƙuri da wannan yanayin da kuka samu kanku ku koma ma Allah kuna ta addu'oi kuna ta sallah kuna ta nafilfilu ana gaya wa Allah damuwarsa kaga duk wannan in ka bi shi an raba ka da boka da yan tsubu da abin nan an raba ka da sata an raba ka da komai domin Allah ya ce the only solution to your problem shine ka rika zamanto ka rika exercising patience sannan ka rika kuma menene kana zuwa kana sallah kana nafilfilu kana gaya wa Allah damuwanka a lokacin da kai sujada inna allaha lalle allah madaukakin sarki ma'as sabirina yana tare da masu haƙuri. kai wannan abin an tsara shi okay na sama ne na waje an fulfa na sama ne inna allaha shi allah madaukakin sarki ma'as sabirina yana tare da masu haƙuri. idan kana haƙuri to Allah yana tare da kai za ka ga ya da kai wannan damuwa amma idan ka ce kai ba za ka yi haƙuri a yanda Allah ya barka ba kai za ka yi taka dabara to sai ka shiga wani halin da tun a nan duniya za ka fara ganin sakamakon wannan mummunar dabaran naka kafin a lahira Don Allah ya bar mutum baya samu bayi da nan kashe sai a zo a hura mai kunne ya shiga robri sai ya shiga waɗansu gan ka rasa ina mutum kwana biyu ina wani ba ma ganin shi a ya je Lagos ai ya samu wani aiki ashe ma malam suna nan a cikin garin nan wani gan kawai ya shiga haka ga kwana biyu kawai yana hawa mota kwana biyu haka gan shi da blackberry wallahi ma ka san blackberry is very important sai Allah ubangiji ya saka Allah kuwa yanzu a zamanin nan in an ganka da shi kawai za ka iya samun komai da maka sun kahul mar'atu li arba'in limaliha maliha wa li jamaliha wa li blackberry duk ana iya sa wannan yanzu don blackberry sa ne ya sa nawa duk yana ciki yanzu ana iya sa wannan cikin abubuwan da kuna hmm? sai ka ga mutum kai daga kwana biyu kwana uku kwana huɗu yanka je kai an kama cikin yan fashi an harbe shi to ka nuna ka ki ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai kai za ka yi dabaran ka shi kuma sai ka samu ba mai kare ka ba mai ceton ka Allah ubangiji ya rufa mana asiri wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun wannan aya ta sauka ne mai albarka lokacin da aka yaƙin badar aka yaƙin badar ana da aka dawo a inda aka kashe musulmai goma sha uku sani musulmai suka kashe musu mutum saba'in suka kama mutum saba'in lokacin da aka dawo in sai ana magana ai wane ya mutu wane ma ya mutu wane ma ya mutu sai Allah maɗaukacin sarki sai maganan wane ya mutu kamar wato ma ba a daraja mutuwan ba kamar mutuwa a ta banza a irin yadda kowa yake mutuwa ne sai Allah maɗaukacin sarki yadda a'a yana so ya ɗaukaka darajan shahidi ya ɗaukaka darajan wanda ya mutu a filin yaƙi sai Allah ce wala ka ƙulu liman yuktalu fi sabilillahi amwatun ku daina faɗa wa shahidai wanda suka yi mutuwan shahada a filin daga wajen ɗaukaka kalman Allah ku daina cewa ya mutu wane ya mutu wane ma ya mutu ai an kashe shi ya mutu a'a ku rika faɗan kalman da za a ji lalle akwai girmama a ce wane ya yi mutuwar shahada wane ya yi shahada bal Allah ce to inda kuke ganin su kamar matattu din nan Allah ce bal ahya'un a haƙiƙa ni a haƙiƙanin al'amari yadda suke rayayyu ne ba matattu ba ne yadda ku kuke faɗa ko a idonku sun mutu amma rayayyu ne suna nan a raye in ji Allah maɗaukakin sarki walakin la tashkuruna ku ba kwa filin ku ba kwa gani ku ba kwa ji cewa suna rayen ku kuna ganin su a kwance ne kamar matattu amma Allah ya ce rayayyu ne waɗannan ga wanda aka kashe su fi sabilillahi wajen ɗaukaka kalman Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce kamar ya nuna falalan waɗanda suke yaƙi suke mutuwa ta dalilin yaƙi kuma yaƙi na ɗaukaka kalman Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah ya nuna cewa ku musulmi mayaƙan nan da kuke yaƙi kuke mutuwan shahada to Allah ce wala nablu wannakum za mu jarrabe ku bi shay'in da wani abu min al-khawfi na yawan abokan gaba za mu jarrabe ku da yawan abokan gaba in kai nan makiyanka ne in kai nan makiyanka ne in kai nan makiyanka ne in ka je sama makiyanka ne in ka je ƙasa makiyanka ne za ku yi ta tarar sannan wal ju'i yaƙi ba yaƙi ba sai kana ƙoshi za ka yi shi ba to Allah ce bayan zan jarrabe ku da yawan makiyanku sannan zan jarrabe ku kuma da yunwa yakin ma ai sai kana da abinci sai ka ci abinci sai ka yi tanadin abin da za a ci ɗin to Allah ya ce bayan ga yawan maƙiyan zan jarrabe ku da su zan jarrabe ku kuma da yunwa har ila yau sannan wa nafsin min amwali yaƙi ba sai da kuɗi ake yin shi ba a sayi makamai a sayi kaza a sayi kaza a sayi kaza to Allah ce to zan zo in tawaye dukiyan kuma na sayan makamin ma babu kayan faɗan ma abinda za a saya da su ma babu ga yawan abokan gaban kullum kuna cikin alkhaw kullum kuna cikin tsoro a ko da yaushe za a kawo muku farmaki sannan ga kuma yiwa ba abincin da za a ci ya wadata sannan kuma kayan faɗan kuɗin da dukiya na sayan kayan faɗan ma shi ma Allah ce zan jarrabe ku da shi in taƙaita shi sannan wal anfusi zan jarrabe ku da rashin rayuka kuma ku ji an kashe wannan an kashe waɗancan wani da wani an kashe su an kashe mutum arba'in yau an kashe matasa hamsin yau an ji an ƙona garin musulmai an ƙona kaza matattu kai sun kai ɗari biyu yau kaza a nan in kaga jina ne duk musulmai aka kashe Allah ce zan jarrabe ku da wannan shi ma wanda kuke takaman shine wane shine jagora shine kashin bayan ku na tafiyan ku Allah ya ce zan jarabe ku dauke ransa unga ya za ku in babu shi ne ya za ku sannan wa samarati ƴaƴan itacen da za ku je ku ci ma zan jarrabe ku abokan gaban su je su fesa musu feshi su sassare bishiyoyin su sassare su ba lemu ba mangwar ba ƴaƴan itacen da za a ci gonakin ma a je a ƙona su ko ba haka ba Shi ne abin da ke faruwa ai a ƙona shagunan musulmi gaba ɗaya a ƙona kasuwansu gaba ɗaya a je kasuwan shanu a harbe shanu gaba ɗaya a kara a je wajen sai da motoci a ƙona su gaba ɗaya a tawaye abin hannu abin da za a ci a tawaye shi abin da za a yi hidima da shi a kare kai a tawaye shi sannan Allah ya ce ya yawaita maƙiyan kuma ga sunan ta duk inda kuka motsa su ne Allah ya ce to a wannan situation din nayi ne in ga ko akwai musulmin da ya ce ka ni gaskiya gara kai in shiga in shige su ma gara ma in shige su ma kawai ko in samu zaman to na samu menene sai na samu kwanciyar hankali to ko ina ka shiga a nuna ka dan alƙa'ida ne kai dan boko haram ne in ka je wajen aiki da ka motsa sai a yaɗa ma kai ɗan boko haram ne in ka shiga abin nan da an ga kana sallah kai ce kai ɗan boko haram ne in za a je a ɗauke ka soja a ce kai ɗan boko haram ne in kana can a federal abin nan abin nan a ce ɗan boko haram ne da ka motsa in ka shiga nan ka shiga nan ka shiga nan ka shiga nan kada ka ji garin ku an kai hari an kashe an haka kawai an kashe yan uwanka an kashe abin nan an ƙona gidanka wajen ɗan sana'anka ka je ka samu an ƙona an lalata shi an gurɓata shi inda kake samu babu abinda za ka nemi ka kare kanka da an kama ka da shi a ce an kama ka da makami an zartar ma da hukunci kaza kaza ka saba doka kaza da ta haramta mallakan makami To haka za ka samu Allah ya ce zan jarrabe ku da irin wannan yanayin da situation unga wane ne zai ridda ya ce don wannan prejon ya ma bar musuluncin ya shiga cikinsu ma unga wane ne zai ridda ya bar ma musuluncin ya shiga saboda ya rika samun cin abinci saboda an jarrabe shi da alju'u yunwa mu gawa zai ridda ya bar musuluncin ya shiga cikinsu saboda an jarrabe shi minal amwali bai da duki an kona yanzu an kira shi an lallaɓa shi an ce coci ko wani abu ya ɗauki ka za a baka sana'a za a kafa maka kaza mu gawa zai musuluncin ya yi ridda ya bar musulunci ya shiga don a bashi dukiya don Allah ya tawaye dukiyan shi an kona masa wajen sana'a buga ne ne zai ridda don an kashe wani an kashe wani an kashe wani an kashe man yan uwa wa zai ridda don ya shige su don shi ma kar a kashe shi to Allah ya ce za mu duk wannan jaraba ce mu ga za su cije su kafe su yi haƙuri su jure su dirje a cikin musulunci suna rike da shi duk da wannan tsananin wa bashiri sabirina Allah ce ka yi wa masu haƙuri irin waɗannan albishir an ce ma boko haram ɗin an manna ma kaza an manna ma kaza kana nan daram an kore ka an raba ka daga aiki ana turo list aka ce kai ne number one na rage ma'aikata a ka dawo gidan kace ina nan dai a musulunci aka zo gratuity pension menene yau da gobe yau da gobe yau da gobe an yi muna muna can sama duk abin da kai shekara talatin wani ya rike ya cinye ka je ka biyo babu komai kace ina nan dai a musulunci an kawo harin an kona ma wajen sana'a inda ka laɓe ina nan dai a musulunci Allah ce wa bashiri sabiri kai wa masu kafewa haƙuri irin wannan allazina waɗanda idza asabatuhum musibatun idan wata musiba ta same su kawai abinda zai fito daga bakin su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine kawai zaka ji sun faɗa a bakin su mu nan daga Allah muke kuma ga Allah za mu koma wane wane wane na wane na su wane su wane da aka kashe su dama daga Allah suke sun koma ma Allah dukiyata da aka ƙona aka lalata dama daga Allah ne ta koma ma Allah duka ba abin da zai samu su mai face ka gina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine kawai abin da zai fito daga bakin shi Allah ce ula'ika lallai irin waɗannan mutanen musulmin alaihim salawatun min rabbihim suna da wata irin gafara da ɗaukaka da daraja daga ubangijinsu kun salawatun ya kawo shi a plural form sannan babu alif da lam ba ce ulaika alaihimus salatu ba aka ce salawatun suna da waɗansu irin rahama da merit da ɗaukaka da daraja wanda ba su da iyaka kawai min rabbihim direct daga ubangijinsu wa rahmatun sannan kuma suna da wata irin special rahama da Allah zai musu wa ula'ika kuma waɗannan su ne duna, su ne shiryayyu wanda duk tsanani duk rintsi suna nan a kafe akan musuluncin ba sa barin shi ba sa zamanto mu zabzabi na bai na zalika irin munafukai in musuluncin ya yi daɗi suna ciki in bai yi daɗi ba suna waje yadda ake yi wa keke hawan feda kasan san da in ka gara keke ka sa kafanka ɗaya a feda in kaga keken ya garu da kyau yana gangara ta ɗauko kafanka ka hau in kaga keken na haka ka sauko da dama baka ɗora kafan ba to haka waɗansu munafukai waɗansu suke wa musulunci hawan feda ne idan suka ɗan makale a musulunci suka ga ana samu ana samu sai su ce to muna tare idan can suka ga abu yayi yi tsanani sai su zille kai su fito su koma inda suka fito to irin waɗannan abubuwan duka zaka samu Allah yana jarraban al'umman musulmi da wannan Allah yana jarraba exactly in kaga yadda muke a Najeriya to shine wannan ayar take magana kawai da makamantansu exactly haka za ka samu yanzu kamar misali a plateau da waɗansu irin wurare na wasai ɗin nan inda ake ta crisis ɗin nan farkon abin da yake faruwa za ka tarar shanu fulani ake zuwa in mass a kwace ko ka ga kawai kafirai sun fito ma malam da bindigogi sun zo sun zagaye mutane suna kiwo sai su kora sai su kora shanu ta kai kuma sojoji ga sunan masu tsaro in ka zo kace ga dabbobi na an kwace su ba mai bi sannan idan ka zo kiwon kai ka ɗauko makami ka riƙe don ka kare masu maka ta'addanci to idan aka kama ka sai a maka wani irin mummunan ukuba. ba akwai matasa da suka bullo ina jin daga daga Niger haka su masu kaura ne masu suka bi ta Plateau ɗin Ta irin yan bindigogin su saboda sai a kora musu shanu to sun sauka a wani gu kawai dare yayi kafin da safi su dora sai kai aka gaya wa soja ai ga fulani su sojoji da suka zo ku tashi anan an hana zama a ku tashi suna tashi ga yan makaman su a rataye kafin ka ce kobo kawai a naɗe fa a taburma bindigogin fa kawai a yi arrestin ɗinsu a ce mun kama ku da maka amma haka suka buɗe wuta radadadada suka ya su gaba ɗaya kafan matasan raga-raga suka yi da kafan su sai aka kawo su kawai a sector sector abun nan komanda na barikin lalewa an kama waɗansu matasa da kowane soja da yake wajen sai da ya kuka ya ce why can't you arrest them ka kawo su mana kawai in an kama su da abin nan to haka za ka san in za ka wuce da shanu a zo a kashe ka a kwace garkin gaba ɗaya kuma a gabansu kuma ba mai bin su ya kwato maka kai kuma idan kana kiwa kana rike da abin da za ka kare kanka da dukiyanka a kama ka in ma ka ci sa'a a kawo ka haka kawai ba a ragargaza kafa mutum duk sai da aka yanke musu kafa duka haka za ka fara. wallahi abun ai ina ina ganin abin da zai faru a ƙasan nan ran da fushin Allah ya waiwayo ƙasan nan to wallahi irin bala'i sai dai Allah dai ya kare ku ana zalunci wallahi tallahi ana zalunci ana zalunci jami'an tsaro waɗansu suna zalunci da ba ka tsammani a inda ake tura su ƙauyukan nan wallahi sai dai kai wani abu mutu ya ce sai an je gobe kiyama abin da za a ce lafis kawai aka ba mutum ya kashe wanda ya ga dama ya ci mai mutunsa ya masa abin nan haka za ka tara to sai ka je shanu ɗari uku an tura su shanu kaza an tura su kaza an tura su ka abun mamaki wani sai idan aka tura din sai ka samu an zagayo an dan ba an an sai a basu wani ɗan abu kaso daga ciki su ma suna da shi abun mamaki wallahi duk duk duk ba mai magana ba mai magana a saurara in ka ga abun da ake a waɗannan wuraren za ka yi mamaki wallahi to an yi wannan shuru gwamnati ba ta yi ba an tura ma garke kana daji to ka gaya mun me zai hana mutum fashi shi ne ke ka'ir waɗannan abubuwan wani ya shiga fashi in ka gan su zalla musulmai ne wallahi abun mamaki musulmai ne suke fashi sai ka gani fulani ne suke fashi menene to ya za a yi haƙƙin shi gashi nan ya san inda shanu yake amma ba mai bi masa kuma abun mamaki idan ya biya koro su ya bi dare ya koro su ya da da kayansa mallakansa ya ce kuma an kama barayi shanu wallahi gaya mun da birom birom idan aka kawo garkin shanu 300 da a ce da wanda zai claimin shanu nan ba platani ne ya claimin da birom ne ya claimin da wanne ne za fi danganta shanu nan zuwa gare shi shi mai kiwon shi ne wanda ya gaje su amma ka ga wai birom da ya tashi bai da komai ban da shan burkutu sai ya ce wai nashi ne a ce an bashi wallahi injustice din ya yawa ni ina ganin ran da Allah ya waiwaye fushi fushinsa ya waiwaye nan kasan sai addu'a domin in ta zo da na kirkin da na abin nan din duk za a tafi ne a can kiyama ne za a tantance zalunci ya yawa babu ƙasa da ake zalunci irin Najeriya babu kawai daga sama har ƙasa riga ne kawai wallahi Allah ubangi ya rufa asiri to abinda ayan nan take kiran mu zuwa gare shi duk rintsi duk bala'i duk tsanani duk tsangoma kar mu rabu da musulunci mu rika mai da al'amuran mu zuwa ga Allah kawai in abu ya same ka kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ce ku ne shiryayyu kuna cikin rahaman Allah akwai wata irin daraja daga Allah subhanahu wataala da fatan Allah ya mana muwafaka na'am إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خير ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم نعم kun ga daga inda muka karanta tun farkon wannan suran ina jin har zuwa juya alƙiblan nan daga nan ne aka daina magana akan yahudawa duk waɗannan ayoyin aya wajen 140 akan ba yahuje da ɗabi'unsa da halayensa yanzu an zo an kawo mana sallah ko yanzu an shiga hukuncin sallah kun ga ai juya alƙibla a madina ne yanzu an kawo mana hukuncin sallah mun ji yanzu an juya alƙibla a koma sallah Allah ce mu rika neman biyan bukatun mu da sallah din mu rika yin haƙuri mu rika jurewa a dukkan jarraba wanda Allah ya mana yanzu kuma ya kawo hukuncin safa da marwa kaga ita ma wata ibada ce na'am mu yanzu mu da mumunan ake da musulman ake an ga mana ɗabi'un yahudawa dai wanda ya biye musu ya hallaka wannan shi da kanshi Allah bai zalunce shi ba ba abin da ya ɓoye mana game da ɗabi'un yahudu da nasara yahuda da kiristoci ba abinda Allah ya ɓoye mana saboda haka wanda ya ɓace ya ɓace akan menene akan bai da wata hujja ya ɓace akan gaskiya wanda ya shiri ya shiri a gaskiya li ya halika man halaka an bayyinatin wa ya haya man hayya an bayyinatin inna safa wal ta min lahi. Allah ya ce lallai dutsen safa da marwa din nan su ma alamu ne na wuraren ibada na Allah da Allah ya sanya su ana zuwa wajen su ayi ibada menene ya yasa Allah ya ambace su ana cikin wannan magana wato lokacin da aka aiko kafin zuwan musulunci mutanen ansar mutanen madina da idan suka zo haji insu na jahiliya kafin zuwan musulunci idan suka zo ka'aba to akwai wani gunkinsu da suke bautawa ana kiran shi manata to idan suka je suka yi wa hajjin nan suka yi wa gunkin nan ɗawafi suka bauta masa to ba sa zuwa safa da marwa su nau'in ibadansu kenan idan suka zo suka yi wa gunkinsu sujada manata ɗin nan suka bauta masa to ba sa zuwa su yi safa da marwa su hajjinsu kawai idan suka yi zagaye ka'aba suka bauta gunkinsu shi kenan a wani kauli na malamai aka ce akwai wani mutum a jahiliya kafin zuwa musulunci ana kiran shi isa da wata mace ana kiranta na'ila na'ila to waɗannan a zamanin jahiliya kafin zuwa musulunci masoya ne suna son juna sai suka haɗu a haji sai suka yi zina a jikin ka'aba ya yi zina da masoyiyar shi a jikin ka'aba shine sai Allah ya mai da su gumaka gaba ɗaya to ita macin sai aka je aka ajiye ta a can kan dutsen marwa shi kuma wannan eh, eh, isaf din namijin aka ajiye shi a dutsen safa to ana kallon su domin su zamanto aya ga duk wanda zai ta'asa a jikin ka'aba to ga example nan mutane ne ga yanda Allah ya maida su ya yi convertin nasu ya ya riki ya da sun mai sun dawo gumaka ga sunan a handare kawai ma malam shape din su da hoton su duk ga sunan amma Allah ya maida da su gumaka to aka ajiye su a nan domin ya zamanto darasi ga masu shiga ka'aba suna barna yau da gobe yau da gobe su ɗin sai aka koma ana bauta musu waɗannan suna bauta ma wannan waɗannan suna bauta ma wannan so bayan musulunci ya zo yanzu da aka zo da haji sai duk musulmai suna jin nauyi suna ganin ai babban laifi ne wanda da suke da aƙidan cewa ba in suka zo suka yi ɗawafi kamar mutanen madina ba sa yin safa da marwa sai suka tsaya kawai haka dai irin suna ganin akwai laifi wancan influence din tun na jahiliya yana zuciyarsu su kuma waɗannan sauran musulmai da suke makka suna ganin ya za a yi su zo inda da waɗannan mugayen gumakan fasikan suke su rika hawa wajen suna bauta Allah wai da an aje gumaka a kai to shine kawai sai Allah ya saukar wa annabi wannan aya yace ka gaya musu inna safa wal marwata min sha'airillahi ku je ku bauta wa Allah akan su babu ko babu komai wancan abun da ya faru an share shi mutanen jahiliya ne suka yi wannan abun ku as muslims yanzu a matsayin ku na musulmai ku je jikin su kawai ku je ku yi addu'a ku yi dawafin ku ku yi safa da marwan ku akai babu komai kar ku ji wani abun nan eh, damuwa a cikin zakatan sai Allah ya ce to daga yau ka ga musu ya Muhammad faman hajjal baita duk wanda ya zo ɗakin Ka'aba a matsayin alhaji awi itamara ko ya zo a matsayin mai umra to fala junaha alaihi babu wani laifi a kansa an ya tsawafa bihi ma ya je ya yi safa da marwa ya yi sa'ayi ya yi sa'ayi babu wata matsala yanzu wa man tatawwa a khairan wanda ya sauke farilla na haji ya yi umransa sannan ya zo daga baya kullu yana zuwa hajin yana umran a matsayin nafila nafila nafila ka san haji na wajibi guda ɗaya ne a rayuwanka idan ka sauke haji sau ɗaya ka gama wajibi to duk wani hajin da zaka je a matsayin menene a matsayin nafila ne to duk wani faman a khairan wanda ya rika zuwa yana aikin alkhairi yana nafila na hajin ya je wannan shekarar ya je wancan to fa inna Allah lalle Allah shakirun mai gode maka alimun mai masani ne kaga idan aka ce Allah ya gode wa ka bi ma'ana ya karbe su kenan kuma ya baka ladan su kamar yadda Allah madaukakin sarki yace ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا الله ينا غودي ayyukan باينسا so saboda haka ko kuma duk wanda ya je aikin haji da umra yayi yi safa da marwansa ya yi sa'ayi akan safa da marwa babu laifi sannan bayan safa da marwan bayan aikin hajin da umran wa man tatawwa khairan wanda ya rika yin alkhairi a makka a aikin haji ka je aikin haji kaje da kuɗi excess da yawa ka ɗan taimaka ma wannan wanda guzurin shi ya ƙare wancan kuɗin su sun ɓace ka taimaka ma wannan ya zo auna kayansa kilo bai cika ba kuɗi sun ƙare ka cika masa ka sai wannan kai ka ciyar da mutane abinci ka saya kai ma kai wannan alkhairi a makka ɗin ko a umra da ka je Allah ce fa inna Allah shakirun alim lalle Allah mai gode wa ayyukanka ne kuma alimun masani ne da wace zuciya kai ina fata an gane ko to wannan shine abin da ya saukaka yau da izinin Allah za mu saurari tambayi suna da yawa na Assalamu alaikum asalin sahu dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah ya yi da mutum ɗaya mun san ta inda ya sa mutum ɗayan nan ya yi da mutum uku ya yi da mace ya yi da mutum da mace ya yi da mutum biyar ya yi da ƙananan yara ya haɗa tsakanin manya da ƙananan yara da mata ya nuna mana inda ya positioning ɗin kowa asalin sahu idan ka zo kaga idan za ku yi sallah ku biyu to eh, shi mamun nan dole ya tsaya a ta damar liman ya manne a jikin shi a ta damar liman juya shi ta haka kar yayi kallo nan idan kaga liman ba zai tsaya a nan ba in sallan mutum biyu ne mamu eh, shi ɗaya mamun shi kaɗai, sallan mutum biyu shi kuma ya manne a can jikin masallaci ba liman yana nan shi mamun yana can jikin masallaci kaga ba zai yi to haka nan in liman zai da mutum uku ko mutum biyar kaga liman ba zai tsaya a nan ba su kuma su manne a can ina ne za su tsaya za su rufa masa bayani kaga ta nan sahun zai fara za su rufa masa baya idan ya zo yana extending ta hannun dama yana extending ta hannun dama haka wannan ya zo ya manne ta nan haka yana yana karuwa dama hagu dama hagu har ya har ya cika to idan kai ka zo din galiman a tsaye ka tsaya ta nan ka tsaya a daman shi in ka tsaya ta nan ka tsaya ka tsaya duk a ta daman shi kake ba wai daman masallacin can za ka manne shi ne ka tsaya a ta daman liman ko a nan kake kana daman liman to haka idan sahu shi ma ya zo na biyu za a fara shi in na farko ya cika sai a duba setin imam din shi ma sai a faro shi daga tsakiya yana yana buɗe yana buɗe yana tafiya yana tafiya sai dai idan aka sa a tsakiya din ana so in ka zo din sai ka koma ta daman ta daman ya rika tafiya ta daman shine ka tsaya a ta daman lima ina fata an gane to abun a shi al'amarin duk wanda zai zo sallah ɗayan mutum biyu ne ko ya zamanto wanda yake da ilimin ga inda ake fara sahu. ko ya zamanto bai da ilimin kawai to idan kai da kake sane din ka zo ka samu an faro daga jikin can jikin bangon masallacin ka ga majoritin mutane mutum goma daga can ɗin suke kai ɗaya ne to in ka zo din kar ka tsaya a tsakiya domin an samu an samu abin na ga eh, an samu tsinkiya yi haƙuri kawai kai ɗin tunda su ne majority ka je kamar ne ka same su kawai kar ka tsaya a tsakiyar ka ce dole gaba su sai sun jawo sun zo sun same ka to haka nan ma kai ma inda da ka fahimci cewa he ka an manne a can ne eh, jikin masallacin shine daman liman idan ka samu majoritin sun fara daga tsakiya ka yi haƙuri ka baro inda ka ɗin ka zo ka manne da su saboda akwai hatsari mutum ya bi son zuciyarsa ya samu an fara ta tsakiyar shi ya ƙiya manne ya tsaya sai ce wal kuma kafin annabi ya fara sallah aka ce a daidaita sahu a hada kafadu a hada eh, abin eh, yawa duka mutum yana jin wannan ana faɗa masa sai ya ƙi ya tsaya can wai shi dai sai dai koma da eh, za a kai raka'a biyu sai dai a yi ta haɗuwa a yi ta haɗuwa a same shi shi a inda yake din shi kaɗai a ware yayi laifi saboda an ce a haɗa sahu yaƙi a daidaita yaƙi ko manzon Allah wasallam yana cewa duk wanda ya haɗa sahu Allah ya haɗa shi da rahamansa wanda ya datse sahu ya ya haɗa shi Allah ya datse shi daga rahamarsa kaga addu'an da manzon Allah ya yi ma irin wannan kenan saboda haka maimako a zo ana ta samun jayayya a masallaci ana sallah hmm? ka ce ma ɗansu malam dawo nan ku dawo nan kai kaɗai a dawo a haɗe da kai ko kuma ku nan kuna ce wani ka dawo nan shi yana ku dawo nan ka dawo nan to in ka shigo masallaci sai ka yi amfani da hankalinka ina ne majority suke in ka duba daga nan din ne majority suka fara kai ɗaya ne je ka manne tare da su ka yi haƙuri kawai shi in kuma mutum ɗaya shigo ya ga majority a tsakiyar suke ya zo ya manne da su ya zamanto dai an samu maslahan sada sahun nan domin daidaita sahun da sada shi yana cikin cikan sallah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kai mutum zai zai hukunci ne da yanda ya samu yanayin situation inda ya samu a cikin sahun da haka zai bi kawo amma kafin a tada sallah sai a ce mutane gashi gashi to yawanci zaka samu mixture ne waɗansu su yi karatu waɗansu ba su yi ba waɗansu suna bin tsantsan yanda sallan manzon Allah take waɗansu kuma al'ada da yanda aka muka tashi muka ga ana yi ne kawai duk dole ka same su a masallaci to kai mai ilimi akwai randa da zaka yi adjusting kawai ka samu su ne majority sai ka yi hakuri ka bi su shi din ma idan ya zo ya yi haƙuri idan ya samu ga majority a tsakiya sai a zo amma asalin sahu ana fara shi daga ina daga tsakiya ne wannan shi ne to alal haƙiƙa za a duba watannin ne yanzu cewa cikin namijin mijin farko ba hujja ita ne za a tambaye ta cikin waye ne ina fata an gane cikin waye ne ina kika samo ciki tunda yanzu ya sake ta misali ta yi idda ta gama sai ta yi aure wataƙila ta gama iddan a zaman zaman iddan ne ta zo ta shiga wani harkanta can da makamantan saboda haka itan ne za a tambaya har ga Allah wannan cikin na waye kin fita da ciki ne daga mijin farko domin Allah ce wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna illa an yakhafa an yaqima hududan su ji tsoron Allah mata domin su suka san sirrin kansu ba wanda ya san sirrin su inji Allah su ji tsoro lokacin da suke zaman iddan nan idan akwai ciki Allah maɗaukakin sarki ce su ji tsoron Allah da gobe kiyama kada su je su shigan wa miji na biyu da cikin mijin farko su ce su sun gama idda su zo kuma su shigan ma wancan da ɗan wannan Allah ce su ji tsoron Allah subhanahu ta'ala so matan ne za a tambaya gaskiya matan ne za a tambaya duk matsalan yana yana wajenta sai dai mijin na biyu din idan aka tambaya lokacin da aka yi aure sun yi wata shida da ita idan har ta yi wata shida da miji na biyun da ta aura to ɗafa namiji na alwaladu lil firash alwaladu lil firash ɗan nan ya zama to namijin miji na miji na biyu in dai har ta kai 6 months cikakko a gida amma less than 6 months ɗin nan gaskiya ba na ba na shi bane kuma ba za a ce dole namijin farko bane sai dai a tambaye ta na waye takan yo tana idda tana tana a waje ko ta shigo da wani suna alfasha ka gani to ita ne za ta tantance wannan shi ita ne za ta tantance so kaga idan ta ce cikin mijin farko ne to kaga bi ma'ana da ba za ta gama idanta ba kenan har na biyun ya aure ta sai ran da ta haihu kaga da shi shine ka'idan kaga yanzu ta boye kenan kaga tana nan still ba ta gama idda ba inda saki na farko ne ko saki na biyu ne tana nan a matan shi sai ran da ta haihu to kaga ita ne ta jawo wani ya zo ya aure ta tana matan wani kaga sai a je a duba yanzu kuma auren da wancan din yayi is invalid Ayi aure akan tana matan wani to kaga duk ita ne ta janyo wannan shi yasa Allah ya yi warning din su musamman su mata su ne masu cikin su suke sanin abin da suke dauke da shi suna da shi ko ba su da shi su ne kadai za su iya faɗan gaskiya abin da ke cikin su to wannan abin da za a je a tantance kenan a tambaya ba ba ba da ba da cewa kawai ta haihu bane sai a manna mijin farko ina fata an gane ita ne za a tambaya ta je ta tantance ta bayyana mutane ina ta samu ciki wannan shi to daga nan ansan da ta bayar based on ansan ne za a iya gina menene hukunci wannan shi ne to ya danganci ga maslaha idan ta balaga ta kai aure amma akwai maslahan da addinin musulunci yake kallo addinin musulunci yana kallon yanayin girman jikin mace da yanayin halittanta da yanayin yanda za ta iya ɗaukan haihuwa in za ka ga misali idan ka je irin ƙasashen abin nan larabawa inda akwai desert wajen zafi ne menene yanayin girmansu da girman yarinya shi yasa manzo Allah ya aure Aisha ina jin tana a shekara takwas ina ji ya fara shiga da ita ma tana ko shekara goma ko abin nan tara tana tara ya fara saduwa da ita kaga is, is, is it depends on nature na jikin mace da yanda gaɓoɓinta da yanda take saurin buɗa da yanda take saurin girma saboda haka ko da ta balaga din ta kai shekaru goma sha biyu ɗin to akwai wani maslaha kuma na lafiyanta na haihuwanta da za ta iya jure wannan ne kuma za a zo a duba musulunci kullum addararu yuzal yana kauda cutarwa la barara wala dirara ba cuta ba cutarwa to saboda haka taka ne wata sa'i wani sa'i ka samu ta yar shekara goma sha biyu ne ta balaga kuma jikinta da yanayin jikin da yadda Allah ya kera jikinta eh za a iya aurar da ita kuma ta haifu ba matsala watan kuma ta kai goma sha uku ma amma neco din jikinta da yanda Allah ya ta da menene za ka samu ila? ba za ta karbi wannan abun auren a da garaje a irin wannan yanayi ba komai maslaha ana kallon shi da makamantansu musulunci baya rejecting in maslaha idan maslaha ta taso aka ce ga maslaha kaza kaza kaza a jinkirta a dakata sai waɗansu shekaru wannan babu laifi yanzu kamar yadda kamar eh, eh, a nan a eh, constitution na Najeriya ina jin suna so su sanya doka dole sai yarinya kawai ta kai ta kai abun nan ɗinka shi kenan sai federal government ta turo wakili ta ce maka yanzu ta kai ka aurar da ita ko a turo david ma yi ya ya yi sallama a gidanka ya ce yanzu yarka da ka haifa yanzu mun ba da izini mu ka aurar da ita <laughs> ina fata an gane ko to yanzu su abinda suke kallo yoyon fitsari masanan mortality mene mene da makamantansu wannan abinda ake ta hura kunne na farko inda akwai kyakkyawan manufa kyakkyawan manufa misali domin ana so na farko ya'ya su gurɓace ne kawai babban manufansu sai ‘ya'yanmu sun koma irin ‘ya'yansu suna yawo a titi sun haihu a titi sun yi mazaje a titi an zubar da ciki kaza kaza sannan kuma a ce an haurar da ita manufa ke da makamata amma misali idan aka ce ga shi an duba maslaha to kar a yi generalizing ɗin shi sai a zo a rarrabe a ce wanda aka ga neton jikinta da menene da menene za ta iya ɗaukan wannan kamar yadda na faɗa bambancin girman jiki da bambancin inda ake zama environment da babu laifi wannan kuma din sai mutunci ya ce wannan maslaha saboda kankantanta da yanayin jikinta da yanayin kaza kaza a dakata sai an kai kaza to kaga da ba wani doka za a zo a yi imposing ba zarinka yanzu yarka eh, koda irin girma agric din nan take fu ka ganta ya shekara biyar kaman matan aure to a dokan Najeriya baka isa ba sai ta kai 18 din to kuma za a samu wata yar 18 din kuma kaman yar 13 ne to me aka yi to ka gani to shine shi musulunci kullum yana duba menene maslahan ɗan adam kuma irin wannan ɗin ana taimako da likitoci masu adalci musulmai masu tsoron Allah wanda za su ba da fatawa bisa profession tsakanin tsakaninsu da Allah wanda babu wani ra'ayi na abin nan na westernization ko kuma wani abu wannan shi ne Allah ya a bashi zakka na E to a sai a kalli menene yake karkashin shi matan shi nawa ƴaƴan shi nawa nawa suke university misali nawa suke kaza nawa suke makaranta nawa suke kaza nawa yake abun nan sannan su iyalan shi ne kawai a wuyan shi ko akwai ƴaƴan wani wanshi da ya rasu shine yake ɗaukan ɗawainiyansu ko mahaifin shi ya rasu akwai kannan shi a ƙauye akwai wanin shi akwai duk a wuyan su suke sai an kalli wani irin yanayin nauyi ne akan shi tukuna amma misali ni matashi ne kawai ba aure ba komai ni kawai ina samun wannan kaga misali alhamdulillah ba za a ce ba an abin nan ba so it depends ne gaskiya to Allah ubangiji ya saka mata da alheri Aminu ya rabbal alamin Allah ya amsa Allah ya ya albarka to Allah ubangi ya bashi lafiya ya sa a dace kuma jarabawan da Allah ya masa Allah ya sa kafara ne a gare shi masu lafiyan kuma Allah ubangi ya kare su to waɗannan duka na masallaci ne na jiya kuma biyar ɗin na makaranta ko yawa don kowa ya san asusun shi daban ne ina fata an gane Allah ubangiji mana muwafaka shikenan اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين Allah muna Allah ka gafarta matattun musulmi Allah ka ji kan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya tun zamanin Annabi Adam har yau Allah ubangiji ya gafarta musu Allah jikansu Allah kyautata makwancin Allah sanya makwancin dausayi ne daga cikin dausayin aljanna Allah yafe musu kurakuran Allah haskaka makwancinsu Allah Ubangiji ya faɗaɗa makwancinsu ya raba su da fitinan kabari da azaban wutan jahannama gobe kiyama mu masu ran Allah Ubangiji ya sa mu cika da imani duk inda musulmi ke mai wa Allah sujada a ƙasa ya Allah mun roƙe ka Allah ka rufa masa asiri Allah ka shirye shi duniya da lahira ka shirye mu ka shirye iyalanmu ka shirye jikokinmu da ƴan uwanmu matasanmu maza da mata duk inda suke Allah ubangiji ya musu albarka Allah kare mana imaninsu Allah ubangiji ya kare mana su daga gurɓacewan tarbiyya irin na wannan lokacin Allah ubangiji ya shirya mana su ya shirya mana su ya shirya mana su ya rabbal alamin arhamar rahimin shugabannin da Allah ubangiji ya bamu a bisa hikimarsa da ikonsa da ƙudurarsa da zartarwansa da iradansa Allah ubin ya shirya mana su Allah ya sanya imani da adalci a cikin zukatansu Allah ya nuna musu kurakuransu a fili ya ba su ikon gyarawa ya nuna musu inda suke daidai ƙarara ya ba su ikon ƙarawa Allah ya azurta su da mashawarta nagari mu kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu iko yi musu biyayya a inda suka yi daidai ya ba mu iko yi musu nasiha inda suka yi kuskure su kuma Allah ba su ikon karban nasihan a inda aka musu nasiha Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah kare mana mutuncin malamanmu Allah kare mana mutuncin iyayenmu Allah yi wa kasuwanninmu albarka Allah ya yi wa sana'ar mu albarka duk wani musulmai sana Allah masa albarka Allah ya kare mana mutuncin wuraren ibadan mu da masallatan mu Allah kare mana mutuncin gidajen mu da garuruwan mu Allah Ubangiji ya kare mana mutuncinmu ya ɗaukaka addininmu sama da dukkan addinai na ƙarya Allah ya ɗaukaka sunan manzon Allah sama da dukkan wata bidi'a. Allah ya da sunan manzon Allah ya dakushe kowace irin bidi'a da ita Allah Ubangiji ya tumurmushe dukkan bidi'o'i da dukkan shirka da dukkan wani addini na ƙarya Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin masu haƙuri masu juriya Allah mun roƙe ka kada ka ɗauki rayukan mu face muna musulmi Allah ka tada mu gobe ƙiyama. muna muna musulmi Allah mun roƙe ka ka sanya mu a gidan rahamar ka gobe kiyama ka kare mu daga azaban wutan jahannama ya Allah ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya zal jalal ikram Allah masu basu suka daga cikin mu Allah ka biya musu masu fama da gidajen haya ya Allah ka sama musu mafita ya rabbal alamin yan uwanmu masu karatu da jarabawa da kwasa-kwasai a kowane waje ya Allah mun roƙe ka Allah ka sa su dace Allah ka musu muwafaqa ya rabbal alamin jami'an tsaro da ake turowa wuraren ibada domin su kare lafiya da dukiya Allah mun roƙe ka su ma ka taimaka musu ya rabbal alamin su ma ka kare su daga dukkan abin da suke tsoro jami'an tsaro masu adalci da taimaka da tausaya al'umma Allah ka taimaka musu masu musguna wa al'umma da cin zarafin al'umma ya Allah mun barka da su Allah ka magance mana da su kai ka fi sanin abin da ya dace da su ya rabbal alamin ba mu da ƙarfi ba mu da dabara ba mu da wani abin alfahari sai kai ya Allah Allah ka magance mana abin da ya fi karfin mu salli Allahumma sallim wa barik wa anim ala abdika wa habibika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin